من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرين بيار جوات الربيع الأول في جرمائك صلى الله عليه وسلم دبو ليادة دريه دو ثلاثين دشدا كما شا شدا جوات بايا ميلادية دبو دي دبو مشا بيار الله سبحانه وتعالى أتشن قدر وسع يا هذا مؤونا مسلات سلام جامع الشيخ طلحة السلفي عليه رحمة الله domin ci gaba da darasin hadisi a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam min kalam khair al anam na babban malami al allamah al jamma'ili al maqdisi alaihi rahmatullah idan ba manta ba muna cikin kitabul hajji kuma muna babu dukuli makkah wa ghairihi babun da ke bayani akan hukuncin shiga garin makka da niyyar umara ko da niyyar aikin hajji ko kuma da wata niyya ta daban sannan da kuma wasu hadisan da suke da alaka da shiga makka ko da dai ba suna magana akan shiga makkan ba ne za mu tashi hadisi na 232 a irin bugun nawa an عبد ibn abbas radiyallahu رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثربا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمروا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يغمروا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وأن حديث أن ساموش دقاء سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه ko an huma da shi da babansa babansa al-abbas ibn abdul muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abdullahi ibn abbas wato dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam dan wa da dan kai suke da manzo Allah sallama baya bukatar tarjuma tarihinsa ya gabata a wurare da yawa hadisansa suna da yawa a cikin wannan littafi sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suka iso garin Makka wannan isowar ta faru ne a umratul qada umratul qada umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a shekara ta bakwai ma'aiki sallallahu alaihi kamar yadda muka ambata a karatun baya an san cewa an haife shi a garin makka yi rayuwar shi a garin makka sannan aka haife shi shekarun shi hamsin da uku ya yi a makka in ya yi wata tafiya tafiya ce wacce ba nisa kamar kasuwancin da ya rika yi da baffansa uh, abu talib da kuma kasuwancin da ya fita tare da mai tara, yaron matarsa wato na na Khadija radiyallahu anha Makka nan ne ya sani to kafirai suka kore shi yi hijira bayan wasu lokuta kuma Allah madaukakin sarki ya da shi Makka to kafin dawowarsa ta gabaki ɗaya ya zo a shekara ta shida bayan yin hijirarsa wanda aka yi sulhu hudaybiyya muka faɗi cewa sun gindaya masa sharaɗa a cikin sharaɗan sai zai koma baɗi ya dawo manzo Allah sama ya yadda da wannan sharuɗan sai ya dawo a shekara ta bakwai to da ya dawo a shekara ta bakwai tunda sun ba shi izini da kuma sharuɗan su manzo Allah sama da shi da sahabbansa suka shigo garin Makka da niyyar su umara to da suka shigo fa qala al mushrikuna sai mushrikai mutanen Makka sai suka ce innahu yaqdamu alaikum qaumun wa anatkum humma yasriba lallai yau za ku ga wasu mutane sun shigo garinku kad wahanatkum humma yathriba duk zazzabi da matattarar garin madina duk sun na su ba su da ƙarfin komai kafirai suka rika cewa haka wai da manzo Allah sama da ka tunda suka koma garin madina to sanyi ya riga ya cinye su zazzabi da matattarar da ke garin madina wai sun cinye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun cinye annabi sallallahu alaihi wasallam so da ka za a ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta kwakwai ta kwakwai ba su da ƙarfi musulunci yana son mutum ya zama musulmi ana son shi zama mai ƙarfi bayan ƙarfin imani da ƙarfin zuciya to ana son musulmi kuma ya zama yana da ƙarfin jiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min adh mummuni wanda ya zama mai ƙarfi a wurin ya fi soyuwa a wurin Allah fiye da mummuni mai rauni ka zama kana da ƙarfi ana bukata sifa ce daga cin abin da musulunci ya ba muhimmanci akwai gina jiki a duk tunani na tarbiyya da ake da shi babu tunanin tarbiyyar da ya kalli ɗan adam ta ɓangarora guda hudu shi musulunci musulunci ne ya kalli ruhin mutum zuciyarsa ya kula da ita ya kalli jikinsa ya kula da shi sannan ya kalli ɗabi'unsa ya kula da su sannan ya kalli ƙwaƙwalwarsa ya kula da ita sau da al'islam yanzu ila al'insan jisman wa ruhan wa aqlan wa khuluqan to musulunci yana ba ƙarfi muhimmanci to shine sai kafaran makka sai suka rika zundan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta kalle su sun shigo sakwai sakwai duk ba su da ƙarfi ita kuma dama garin Madina shi garin Madina an san shi da sanyi shi yasa manzon sama lokacin da ya je garin Madina sai ya addu'a Allah ta'ala ya rage ya dauke sanyin Madina a kai shi duksa to shine Allah ta'ala ya ɗauki sanyin garin madina ya jefa shi a jufa shi ke sai ruwa ya zo ya cinye garin jufa inda miƙatinmu wanda muka yi bayani a kansa a baya to sai suke nuna wannan suna cewa ai innahu yaqdamu alaikum qaumun wa hanatkum humma yathriba zazzabi da masattaran madina duk ta riga ta cinye su yasri sunan madina kuma kuma zazzabi wanda manzon sama ya faɗi falalar zazzabi in kai zazzabi to lada kake samu manzon su sama ya jeje da wata mata ba su da lafiya tana irin macakkatar sanyin nan wanda malariya ke haifarwa sai ta ce la'anallahu humma hatsi ne masassara zazzabi manzon sama ya ce la tasubbil humma fa innaha kafaratul fadaya kacci zagi kacci tsine ma zazzabi idan mutum ya zazzabi Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya a sarriyar masa da zunubai shi yasa shi manzo Allah ta sanwa idan zai masassara ana linka masa masassaran mutum biyu sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya shiga wajen manzo sama manzo Allah sama bai da lafiya na tsananin jin sanyi yana rawar jiki sayyidina Abu Bakar ya ce ya Rasulullah innaka tu'afu shidda ce ya manzo Allah kana zazzabi da mai tsanani yace inni ru'aku kama yu'aku rajulani minku ina yin zazzabi zazzabi na na mutum biyu ake saboda idan mutum ya zazzabi Allah madaukaki sarki yana sayar masa da zunubansa shi eh, yasa ibn wani wani mawaki ya zagi zazzabi al-imam al-qayyim ya masa rai shi ja'at mukaffiratuz dhunubi wa wadda'at تبا لها من زائر ومودع قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا ترجعي shi mawaki ya ce waja'at mukaffiratu dhunubi ya yadda cewa zazzabi yana karyar da zunubi shi ce ja'at mukaffiratu dhunubi wannan zazzaɓi da ke sa a karyar mu da mutum zunubansa ya zo wa wadda'at kuma yayi ban kwana da ni wato ya warke cewa. yace tabban laha min za'irin wa muwaddi'i yace Allah ya wadaran zazzabi a matsayin mai ziyara ko mai ban kwana sai yace wa qalat wa qad azamat ala firhaliha zazzabin da yazo ya gama zai tafi sai yayi niyya zai tafi sai ce ma za ku yi yanzu ko me kike so fa qultu Allah tarji kada ka sake dawo to jina al-imam al-qayyim ya masa raddi yace ja'at muqaffiratu dhunubi wa wadda'at أهلا بها من زائر ومودع قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا تقلي جاءت مكفرة الذنوب وودعت me sa a gafarta wa zunubanta ya zo wato zazzabi kuma ya ban kwana da ni yace ahlan biha min za'irin wa muwaddi mara balale da wannan mai ziyara marabala ne da kuma mai ban kwana yace qalat wa qad azamat ala tirhaliha zazzabin ya ce min a lokacin da zai tafi ma za su ridu me kake so Ku kuntu Allah tuqli sai nace kakka tafi in kai ina samun lada amma ba an ce kai mukan ka fatar da zabi bane eh, mun gani amma Allah ya kaddara mu mutum kuma yayi hakuri to Allah sai ya bashi lada sannan kuma al'ilal la yunafi tawakkul neman magani zai kora cewa kai ka dogara ga Allah ba ya halatta a nemi magani to shi ne kafirai suke cewa wai sahabban Annabi sallallahu alaihi da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam duk masassaran Madina ta cinye su to manzal da sama fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam an yamulu al-ashwaq da manzal sama ya ji rada ya ji surutun da kafirai suke sai ce ma maza shi isba'i al shi ne su buɗe nan ɗinsu ba ƙarfin namiji a nan ake ganewa ba yace su buɗe nan ɗinsu so daga idan suka tashi za su yafa za su yafa abin nan ɗinsu rida'insu mayafinsu da ake sato su buɗe nan su buɗe nan sannan fa'amarahum an yarmulul ashwaq as-salatata zagayen farko da za su yi guda uku to su tafi da gudu tafi suna tattarfa kamar sojoji yadda sojoji suke fitowa suna gudu-gudun nan manzon sun ya ce maza su yi haka saboda a mayar musu da martani karfin mu na nan wa an yamshu ma baina ruknaini sannan abin da ke tsakanin ruknai guda biyu ruknan din nan sune ar-ruknu al-hadr al-aswad da kuma ar-ruknu al-yamani farko dama alhajar al'aswad shi ne a rukun sha'ani yana fuskantar ƙasar sha shi ne mutum zai je sumbanta a lokacin da ya zo zai yi aikin hajji lokacin da zai ɗawafi ko na umra ko na aikin hajji tsakanin tsakanin da kuma sannan akwai zaman multazam akwai kofa ta ka'aba to sannan kuma sai al-ruknul yamani to manzon sama ya ce in sun kai wajen sai su tafiya amma daga wajen nan sun fara jab jab jab haka ake son su guda uku ولم يمنعهم ان ان يمنوا الاشواق كلها ba abin da ya hana su cewa zagaya ki sassarfa duka so bakwai din illa ibqa alaihi sai manzo sama yana jin tausayin su manzo sama yana jin tausayi a ce dawaki na da wahala a ce wannan sassarfar za a yi ga baki ɗaya so bakwai akwai wahala to sai nan sama ya ce su yi uku idan mutum ya zo zai yi tsawa tsawafin umar idan ya zo to ana son ya buɗe nan ɗinsa idan ya buɗe sannan kuma ya wannan guda uku sauran hudu kuma idan ya zo sai ya yi su da tafiya domin a nuna ma cewa har yanzu musulmai suna da ƙarfi to wannan hadisin babban fikimin da yake karantar da mu shine wannan cewa idan mai aikin umra ko mai aikin hajji ya zo zai dawafinsa na farko to ana buƙatar ya zama yayi zagayen nan guda uku da gudu zai yi su sauran guda hudu kuma sai yayi su amma namiji al-imam na hajar a cikin fathul bari yake cewa ba a qada'in idan mutum ya manta da yazo sai bai yi ukun farko ba da gudun to sauran hudun ba zai ci to nama a cikin su ba ba in dai bai yi ba shi kenan ba wajibi ba ne amma abin da ake so ne sannan kuma banda mata mata ba su su mata tafiya suke suna ɗawakunsu, sannan kuma a kuma a a a a a ake yin wannan mun gane to shine babban fikin da hadisi yake karantar da mu sannan alimamu da tsikin al'id rahimahullahu ta'ala ya ce asalin illa da ta sa a wannan ita ce wancan cewa musulunci yana son ya nuna makafarai cewa ƙarya suke yi da suke cewa musulmai ba su da ƙarfi to suna da ƙarfi sai ya ce wani zai iya cewa to illa ba ta nan yanzu domin kafaran ba ma yi a makka ko balle ya ga musulmai sai dai kila a talabijin in yana kallo to sai a ce ba za a yi wannan ba imamu da kirkin yace a'a za a ci gaba da ya zama sunna sunna ne a cikin dawa in mutum zai yi shi namiji waɗannan guda uku farkon yayi yi su a haka tawaful umra ko kuma tawaful qudu mun gane yi wannan gudun al-imam al-zaqiqi ya ce a lokacin da mutum yake yi zai tunatar da shi ma yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa ga ƙangwama ga zagi ga shalli zai tunatar da shi wannan حديثي نقب عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط لقى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ɗaya daga cikin sahabbai masana hadisi da yawa marwaita hadisi da yawa sannan masana fiqh yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdamu makkata a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin makka a dai wannan tawafin umratul qaba'i a shekara ta bakwai bayan hijira idan salama ruknan aswada abu na farko da manzon Allah ta sunan ya fara yi shine sai ya sumbanci wa alhajjul aswad bakin dutse shine yakin farko da mutum zai yi fada cewa mutum zai sa ka'aba a gunsa ga ka'aba nan shi kuma ya tsaya dama ga alhajjul aswad abu na farko da zai yi shine imma an yuqabbila alhajar mubasharatan ko dai kai tsaye sumbance shi in ya samu dama in ko bai samu dama ba ya taɓo da hannu sai ya sa a bakinsa in bai samu dama da hannu ba sai ya amfani da mihdan kamar wani icce ko kuma wata sanda in ko bai samu wannan damar ba sai ya sha Allahu bismillah wallahu akbar shike to manzo Allah sallama da ya shigo masallacin Ka'aba idan talama rukn al-aswada sai ya sumbanci bakin dutse ar-ruknul aswad al-hajarul aswad ar-rukn ana nufin wannan kusurwa ce kusurwa to wai a wannan kusurwa al-hajarul aswad din ne ka'aba tana da arba'atu arka tana da kusurwoyi guda hudu ne ai ko to sai ar-ruknul aswad al-hajarul aswad inda al-hajarul aswad yake sannan can gaba kuma akwai ar-ruknul yamani to su biyu ne dama ake istilamun su su kaɗai ne ake taɓa su shi la aswad sumbanta shi ake yi in mutum ya samu dama kai tsaye je sumbance shi in bai samu dama ba ya taɓo da hannu ya sa a bakinsa shi kuwa a rukunin yamani ba a sumbantarsa kawai taɓawa ake yi ko kuma a yi ishara shi shi awwala ma ya tsufu tawafinsa na farko abin da ya fara yi kenan sannan ya hubbu salatata ashwaqin sannan manzon sama ya sassarfa gagayensa guda uku wannan hadisin shi ma kamar wancan ke wancan ya faɗi illar da ta sa manzon sama ya ce musu shi wannan gudun an yagmulu al-ashwaq as sassarfa domin su nuna makafarai cewa musulunci musulmai na nan da su. musulmai ba zauna na bane, musulmai ba ci ma zaune musulmai ba dolaye bane musulmai ba katassu bane. suna da ƙarfi kuma ba a daɗe ba musulmai suka koya musu darasi to nan kuma sai ga hadisin yana tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ma gashi ya zo ya yi so daga sunna a tawaful umra ko tawaful qudum an ce tawaful umra ga mutumin da ke sanya tamattuki kenan ina jin mun san bambanci tsakanin waɗannan nau'ukan aikin hajjin guda uku ko mun yi bayani kansu kowa aka ce bayani ai zai iya yi nau'ukan aikin hajji guda uku ifradi da tamattu'i da kirani ifradi mutum ya aikin hajji zalla kawai aikin hajji ne zalla in ya zo zai yi tsawafin kudu shi ba zai Ga gane mun aikin hajji kuma sai takwas ga wata sannan zai shiga takwas ga wata zai tafi mina tara ga wata arafat da musdalifa, goma ga wata an yi kabiya jifa dawaful ifada as-sa'i bayna safa wal marwa yanka aski sannan sai sha ɗaya ga wata jifa sha biyu ga wata jifa in daga nan ya yayin faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi in ya kai sha uku ga wata shi ma haka shi ce kada ifradi sai nau'i na biyu shine tamattu tamattu shine aikin hajji mutum ya umra in ya umra sai ya gama nan sai ya tahalluli ya fita ya ci gaba da harkokinsa inda matarsa ma ya je zai iya saduwa da ita in ya tafi da kasuwancin shi zai iya kasuwancin shi in ya ga wata yana so a ɗora masa aure a can zai iya ɗora aurensa a can in a nan ya ce to in ya tafi zai yi waya in ya gama umara a ɗora masa aure to za a ɗora mata tamattu'i ke sai ranar takwas ga wata sai ya fara aikin hajji wato wannan hutun da ya samu tsakanin umara da aikin hajji shine ake ce masa tamattu'i wato ya ji daɗi hmm? sannan sai nauyin aikin hajji na uku shine kirani shine fi wahala shi ko mutum ya umara idan ya gama umararsa ba hutu sai ya ci gaba da zama a cikin haramci a cikin haraminsa har aikin hajji ya zo shi kenan ya dora to su ne waɗannan to ko da wasu ko ko ifradi mutum zai ko kirani zai yi ko tamattu'i zai yi wannan dai tawafin na farko to ya hubbu salatata ashwaqi mutum zai yi sassarfa ya gudu a zagaye ukun farko sauran kuma hudun sai ya yi su da tafiya sannan tawafi kuma ana yin sa dama ana addu'o'i sannan malamai suka ce walaysa lit-tawafi du'a'un makhsusun ba a ceɓanta wata addu'a an ce gata ita ce mutum zai yi ba a tawafi duk addu'a da ta sawwaka ga mutum ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متنزين اللهم آت مسكي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها دع الدعاء تسوقوا ده متن ينال سنن أكان قوفة كعبة ده الحجر الأسود أكان قوفة كعبة شين أكي شبس ملتزة وأن وجم وزن صنع فلن لسا أنا سنن الدعاء وجن سوسي شيء سامع نظم إن يزور جنة في ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب ملتزم فيه أنا مقاتل يم الدعاء أول من وجه فكان الحجر الأسود دقوم من دا قوفا شباك أبا ونسك جديد ذات بغان وانا كراسل زنا تنو هو تا تو منزل بسمه وانا حديثي نقبع عن عبد الله بن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن لمحجل عبد الله بن عباس شي يقول وانا حديث كما يتي طاف النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله تسمى دواتي في حجة الوداع حج سنبان فانا شيني حج من زم تسمى دي مسلم حج سقراء شيني حج حجة الوداع حج سنبان فانا دويني shine haddinsa na farko kuma shine haddinsa na ƙarshe manzon sama a musulunci bai wani aikin hajji ba in ba wannan ba wanda aka yi shi a shekara ta tara tunda manzon Allah ta sama kuma ya koma gida sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da rashin lafiya har dai Allah madaukakin ya yayi lokacin da ya koma zuwa gare shi to a wannan hajjin ban kwanan manzon salma yayi tawafi ne ala a kan raƙumi kan raƙumi yastanimu rukna bi mihjani idan ya zo alhajrul aswad wajen da ake sumbantan nan sai ya taɓo shi da bi mihjanin da sanda to malamai sun yi saɓani da yin ɗawafi rakiban da yin ɗawafi mashiya mutum akan abin hawa ko ya a ƙafa wanne ta ce sama yayi mashi abin nan yana kan abin hawa gashi nan ala ba'ir to wannan yana nuna afdaliyar haka malamai suka ce a'a dalili da yasa manzo Allah ta saboda akwai jama'a da yawa shi yasa manzo Allah ta akan abin hawa wannan dai in ya nuna wani abu yana nuna halacci ne so daga idan wani ya zo irin keken nan ta marasa lafiya mutum bai da lafiya zai yi tsawafi a kan za ga ana tura wasu hmm. biya fa ake yi ba. yan najeriya mu suna samun kuɗi na taɓa ji an yi fira da wani an yi fira da wani da wani da wani ɗalibi a saudi arabia a rediyo Ina ba da labarin cewa a wannan tura jama'ar da yake suna ɗawaki ya samu riyal dubu sittin riyal dubu sittin kowane riyal misali sai ka fasa shi dubu naira arba'in arba'in su dubu sittin suna da ɗan yawa ba ko hawan ya lissafa miliyan kaji kaji fa a ɗan kwanakin aikin hajji an yi ciniki da yawa an suna yin ciniki yin ciniki da yawa to da su sama dai ya yi a kan rasumi so da ka ya halatta in akwai dalilin da zai sa mutum ya yi a kan abin hawa to ba laifi zai iya yin tsawafi akan abin hawansa mun gane yanzu an sauƙaƙa ma tsawafin hanyoyin tsawafin ga sunan kala kala bayan ƙasan masallaci da gefe can wanda ya fi wahala yanzu a tsakiyar masallacin kuma an yi wata an yi wani bene an yi wata gadar sama sama duk dai don a sauƙaƙa kuma duk wannan abubuwan ba da son zuciya ake yin su sai malamai sun zauna sun yi bincike duk abin da kaga an ƙara abin da ya shafi aikin hajjin nan to sai da malamai suka zauna suka ƙara ma juna sani in an kaga littafan da aka rubuta akan waɗannan mas'alolin kafin a yadda a yi su sai ka ta buga tausi'atul mata tausi'atul mas'a tausi'atul marma waɗannan wuraren guda uku da aka yi ta yalwata su aka yi ta ƙara musu girma to sai da malamai suke bincike tausi'atul marma wajen jifan shaitan a tsarin su hawa shida yanzu za ina ji yanzu an ce sun gama wajen hawa hudu da can shekarun baya idan aka ce ɗan uwanka ya tafi aikin hajji ga ba waya sai ka ga dawowar shi musamman aka ce maka ranar sha ɗaya ga watan nan su jajayen fata fatawa ake ba su cewa su je su mutu a wajen in sun mutu aljanna za su tafi sadaka ce mutum ya tafi zai tafi jifan shedan sai ya ɗebi kaya masu ɗindin yawa ya ɗora a bayansa shi nan ya zo kuma bini-bini sai ka ga eh, ka san irin yara wanda suke koyarwa sun san yadda yara ke fitowa aji ko in aka ce yara su fito aji ko za a assembly haka nan kawai zai ga sun zo ɗaya ya zo ko yana makalewa da wani ɗaya ma ya zo ya makale da wani kawai sun haɗe nan da nan ƙanana ƙanana zai su fara kuka an matse shi to haka waɗannan mutanen jajaye suke zuwa su yi aikin hajji an ba su da tuwa cewa har su bari su dawo su mutu a can fatawar da ake ba su a ƙasashen su nan fatawa ta jahilci musulunci bai ce a aikin hajji don a mutu ba ana son kai aikin hajji yadda ka tafi lafiya ka dawo gida da munna da tsaraba in kayo tsaraba kuma a ce ka tafi aikin hajji ka mutu ba wanda ya ce haka tabbas dai akwai falala idan mutum ya mutu yana aikin hajji domin ya mutu ne a cikin yanayi na alhairi kuma manzon sallallahu ba idan a cikin haramin mutum yake manzon sai ya ce a rufe shi a cikin a cikin sannan ka a sa masa turare sannan ka a rufe kansa ka a rufe masa fuska fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan ranar tashi alkiyama za a tashi shi yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik har zuwa karshe amma ba a ce mutum kuma ya je ya mutu a can da gangan ba mutum ya je ya kashe kanshi to da aka fahimci wannan malamai sai suka tsaya sai suka aka ba da aiki ya za a rage mutuwan nan sai a ce a shekara mutum ɗari uku sun mutu a wajen jifan sheda to daga cikin bincike da malamai suka ba da suka ce suna ganin a ba da dama kowane lokaci ya zama lokacin jifa saɓanin a ce dole sai rana ta yi zawayi ran sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata a ba da ya zama kawai jami'ul auqati waqtu sa'i ya zama duk lokuta su zama mutum zai iya fita ya sa'ayinsa suka ce hanya ta farko ce za a ga akwai masu ba da fatawa a cikin malamai duk da wasu malaman kuma ba su yi da wannan ba cewa sai bayan zawani hanya ta biyu ita ce a yi tausi asil marma wajen jifa wajen jifa ya zama an yalwata shi shi ne aka yi wannan yanzu sai mutum ranar sha ɗaya ga wata kawai sai ɗan uwanka sai bugo maka aiki da waya ya tafi aikin hajji sai ce abu ah, muhammad gama jifan ma gani nan ma yanzu na dawo hema ina ina hutawa ya riga ya gama saboda sauki to haka shi kanshi wajen dawafin haka wajen as-sa'i na safa wal marwa dukkanin an yalwata su to duka wannan yana daga cin alkhairin shugabannin Saudi Arabia in ka kalli bakin su ta wani bangaren to dole ka yi ba musu a wannan bangaren sosai sosai mutane ne suka tsaya kan jiki kan karfi wajen tsara abin da ya shafi aikin hajjin nan so manzon Allah sama ya dawafi ne akan akan raƙumin sa a lokacin da aka yi hijjatul wada'i kun san hijjatul wada'i nan eh, sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma kusan yana ɗaya daga cikin sahabban da suka tattaro riwaya so daga hadisin sa yafi karfi a shi siffar hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na karshe a cikin babun an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimu min al-bayt illa ar-ruknayn al-yamani al-jayni sayyidina abdullahi bin umar yace lam ara nabiyya sallallahu alaihi wasallam ban ga manzon Allah ta sama yastalimu min albayti yana taba wani abu daga cikin ɗakin Ka'aba ba illa zukunayn yamaniyyi sai dai waɗannan kusurwoyin guda biyu da kusurwa ta farko ita ce alhajjul aswad inda alhajjul aswad yake sannan sai ar-ruknul yamani din nan taglibi akai akwai abin da a balagan larabci suke ce masa tazlibi abubuwa guda biyu ne abubuwa guda biyu ne kamar ƴan tagwaye amma ɗaya ga sunansa to sai a ɗau sunan ɗayan sai a ba su duka su biyu kamar misali rana da wata sai su ce musu alƙamarani waye alƙamaru amma in balarabe ya ce maka alƙamarani yana nufin ashamsu walƙamar qamar wa kenan da mutum ko kuma astaqalan alkitabu sunna ko sannan sai su ce maka kamar misali zai ce maka a shaykhan a tarihin an ce a shaykhan suwa ake nufi abubakar da umar idan aka ce a shaykhan a hadisi ba bukhari da muslim mun gane to su ma idan suka ce a rukunanin al ana nufin a rukunin yamanikan da kuma me a rukunin shani inda alhajjul aswad mun gane to manzala kuma su kaɗai suke wannan hadisin tabbas dole ayi yi yana da tasiri a nan ka tafi ko ina shafa suke a ka'aba ko ina mutum yanzu kai sai kama shafe-shafe yana shafa to bid'a ne wannan yana daga cikin bid'ul hajji wajajen da aka ce a taba kakaf a ka'aba waɗannan wuraren guda biyu ne alhajjul aswad sumbantar sa ake in an samu dama in ba a samu dama ba kuma an istilami a tabo shi kuma alhajj alhukm yamani shi kuma istilamin sa ake ba a taqbilin sa ba sumbantar sa ake yi ba to su kada ake ma haka amma duk wani waje a Ka'aba ba ce ka taba ba a taba maqamin Ibrahim haka za ka ga mutanen mu sun je sun ba dan karfe ba ne mai kyalli mai kyau aka sa da yanzu ya lalace wani an riga an ba shi fatawa a sa an ce ya goga jikin shi a wajen in ya goga shi ke nan shi da kurji har abada eh, ya ce mutum ya zoye kai da kurji har abada ka ni maka kariya to haka za ka ga mutanenmu suna yin abubuwa da yawa mu namu namu ma da yake ana wa'azi ba mu cika yi ba amma jajayen nan da kake ganin su kaga mutum da gemu ya dangalallen wando su sun dauke shi a matsayin al'ada mutanen afghanistan din nan da sauran kasashen da suke waɗannan waje akwai jahilci mai yawa a tare da su ƙyallen ka'aba za ga suna zaren zaren jiki an ce masa in ya zaro ya kawo garinsu ya jika aka jika shi kenan mutanen garin ba za su sake ciwon ciki kuma lokacin da aka faɗa masa wannan magana zai ga mutane suna ta zuwa sauki suna shiga asibiti a kusa da ka'aba akwai asibitota ga asibitota nan da yawa ga mustashfa raji babban asibiti ne ga shi ga ka'aba in ma kana son ka kai alwala ko ka biya bukata ka ba ba rinki can sai mutum ya gudu asibiti amma shi an ce mishi wai ya tsunko ya zaro zaren ka'aba in ya zaro daga ka'aba shi kenan za a zo a rika jikawa in wani na ciwon ciki ko yana ciwo kaza sai a jika mishi in wata ta kasa haihuwa sai a jika a ba ta ta shi kenan sai ta haihu nan duk abubuwan alham na mutane haka suke ta ake rudar da jama'a to ba daidai bane wannan akwai sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu yayi ijtihadi ka'aba na da kunnai guda hudu to duk rukunin da ya zo a cikin waɗannan kusurwoyin guda hudu sai ya taɓa sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya gansa a lokacin kuma sayyidina mu'awiyah shine shine khalifa sai ya keɓe shi gefe guda ce ya amiran mu'minina yace ai ba inda ake shafa ce ake taɓa su yi wurare guda biyu manzo Allah ta so mun yi aikin hajji da shi guda biyu nan kawai ya umarce mu mu taɓa to kaga in kaman zai na muawiya radiyallahu ta'ala anhu zai iya samun wannan kaga fa zai ruwa aula wannan zai fi shiga wannan ruɗa to to mutum ya tsaya inda aka ke da shi so daga waɗannan wuraren guda biyu su kaɗai ne ake taɓawa alhajrul aswad a sumbanta in son samu ne in ba a samu dama ba sai a taɓa shi sai a sumbanci baki in ma ba a samu da hannu ba sai a taba da sanda in ba a samu da sanda ba shi kenan sai a yi ishara in an yi ishara ba sai an yi haka ba kawai ishara za a musu saboda yanayin yadda wurin ke cika duk waɗannan abubuwan ibadoji ne da Allah subhanahu Ta'ala ya tsara mana kuma haka yake son mu aiwatar da su aikin hajji kamar yadda muka faɗa daga cikin fa'idojinsu fa'idojinsa akwai mai da kai ka tabbatar da kai bawan Allah ne duk matsayinka sai yi waɗannan kuma ka ji kana yi zuciya kana jin daɗi ba ma ka zo mutum ɗaya ya taɓa jin an ya je aikin hajji ya dawo aka tambaye shi aka ce mishi za ka koma ya ce eh na ce wani ka komawa amma shi ma kila yanzu yana na yana son ya koma ya ce ba zai koma ba ya sha wuya ya kalli wani mutum mai ƙiba ya ce ka ga yadda kake nan kun ka je dai sai ka zube shi dawa zai da kiba wani profesan jami'a ne kazan shi ne yake wanda ya je aikin hajji ya dawo ya sha wuya aka tambaye aka ji profesa ya dai ya ce ya mutu sake komawa ba ya sha wuya shi ne yake cewa abokin hirar ta nasa ya ji ya taɓe sai ka taɓe duka wallahu alam to wannan dai wannan babin kenan ya kawo karshe babu dukuli makkah wa ghairihi in mun kalla zamu ga hadisan da ma ya kawo mana yadda ake shiga makka ya manzo Allah sallallahu alaihi shiga garin makka bambanci tsakanin mutumin da yazo makka da niyyar umra ko aikin hajji da mutumin da yazo zo makka ba da niyyar umra ko aikin hajji ba ko duk waɗannan an yi mana sannan kuma an faɗa mana yadda ake ɗawafin farko ɗawafin umra ko kuma ɗawafin kudum da kuma yadda ake eh, alhab yadda ake sassarfa ko arramlu yadda ake sassarfa da gudu-gudu in namiji ne mutum a zagaye ukun farko sauran kuma hudun sai mutum ya yi tafiya eh, ta nasuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muke in mun zo karatu na gaban Allah kai mu za mu shiga babu tamattu shi tamattu in za a yi magana kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara fahimtar da mu addini Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin mu. sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you. wannan ya ce malam shi hajarul aswad alhajarul aswad kenan shi ne wanda ƙwarai suka sami suka sani suka sami sabanin mai da shi lokacin sabanta ginin ka'aba shi ne shi ne alhajarul aswad wasu kuma malamai suka ce shi foundation ɗin ake magana ba alhajarul aswad foundation wa ba zai fara ta tubalin farko eh, wata kabila ta ce ai za a ce ita ce take da falalar sa tubalin farko shine alhamdulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh